A taron manema labarai da aka gudanar gabanin wasan Ghana da Uruguay, mai horas da 'yan wasan Ghana Otto Ado da kansa ya tabbatar da cewa 'yan wasansa ba su da gogewa gasar cin kofin duniya. Da fatan mun ɗauki darasinmu daga wasanmu na ƙarshe. Muna da 'yan wasa da yawa da ba su da gogewa. Wasu wasansu na farko shi ne cikin wasanni biyu da suka wuce. Don haka ba abu ne mai sauƙi ba, amma muna ƙara gogewa yayin da muke zuwa gaba. Bayan Ghana ta doke Koriya ta kudu a wasa ta biyu da ci uku da biyu, sai al'ummar Ghana suka fara samun ƙwarin gwiwar samun nasara a kan Uruguay a wasa na gaba, amma sai ya kasance akasin haka ne ya faru, sabili da rashin gogewa da jajircewa, kamar yadda shugaban sashen wasanni na gaskiya TV Abdul Wahab wanda ya ce. Mun ka duba Ghana da Portugal cikin mintuna kaɗan aka zira kwallaye guda biyu. Ghana da Koriya kuma hakan ya faru, hakan kuma wasa da aka yi tsakanin Ghana da kuma Uruguay. Da haka za mu iya cewa rashin mai da hankali kan ainihin ainihin wasan da ake yi ko kuwa dabarun mai horar da 'yan wasan ma da saura da ya kamata a dan duba a isakiya sakiya amma da dama kwallaye da ake zira ma kasar ghana a cikin wasanni guda biyu kafin ma wannan wasa cewa kuskure ya ake samu da ya daidai da ababa da ke faruwa a wasannin da ake kocin bai mai da hankali kan wayannan kurakurai da aka samu a cikin wasanni guda biyu da aka yi kafin wannan wasan ba mai sharhi akan harkan kwallon kafa yusuf alhassan usman ya amince da cewa rashin gogewar kocin ghana ta taimaka wajen ficewar ƙasar daga gasar. kaga akwai ra'ayi cewa bai kamata ka yi sakiya musamman idan ka iya ka samu ka yi nasara cikin wasa da ya wuce ba amma she aka wayi gari otuado ya yi sakiya ya sake wasu 'yan wasan kuma 'yan wasa da ya sake ɗaya daga cikin waɗanda ya bari ya komo mu duka mun ga kaman ya yi wasa wasa na farko amma ƙoƙarin shi bai kai matsayin da ya burge kowa ba she aka samu wanda ya yi wasa na biyun ya yi ƙoƙari sosai har mutane suka yabe shi saboda shi sakiya da aka yi wasa na uku ni inda na ga an samu matsalan kenan wasanni uku muka yi daga world cup dubaru uku ya yi amfani da su kowane dan horon 'yan wasa na da dubarun shi da ya yadda da shi she dai daga baya in wannan bai maka bai taimaka maka ba she kai sakiya bayan an soma wasa ko da yake ko kafin aje wasanni mun san da sauran shi domin yaron dan horo ne yanzu ya soma ba da jimawa ba bai ma yi wani kwararren aiki ba cikin eh, wato a cikin kariyan shi kenan na koci saboda shi wata watakila zuwa gaba zai zo ya kware. Abdulhanan Adam dan jarida ne kuma mai sharhi ne na wasanni a nasa bangaren ya ce. Yanda kocin ya zabi 'yan wasa da ya kai a ce eh, wani kaman Baba Rahman ya zamna shi gidiyon mensa ya buga amma ba mu ga haka ba wani canziyan kuma da ya yi yana ciki da ya bare ba mu yi wato kokari ba a wani labari mai alaka da wannan rahotanni na cewa dan wasan ghana andrew dede ayu ya garza ya zuwa asibiti bayan da ghana ta buga da uruguay domin duba yarsa da ta faɗi a lokacin wasan yarinyar 'yan shekaru bakwai ta faɗi ne sakamakon rashin cin fanariti da mahaifinta yi a wasan da ƙasar uruguay ta doke ghana da ci biyu ba ko ɗaya rahoton na cewa cewa a halin yanzu yarinyar ta murmure kuma an dawo da ita gida. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.